Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da yamma. Baba ku makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyan yau Alhamis 26 ga watan Oktoba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanin labarai. To baba a yau Alhamis rundunar sojan Isra'ila ta faɗi cewa ta kai wani hari ta ƙasa a zirin Gaza. Kusan makonni uku kenan sojojin na Isra'ila ke kai hare-hare ta sama kan mayakan Hamas. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa rikicin jin kai a zirin Gaza ya kai wani mataki da ba a taɓa ganin irinsa ba. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya iso nan birnin Washington a yau Alhamis don ganawa da manyan jami'an Amurka. Kanin labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa kotun kolin najeriya ta yi watsi da bukatar dan takarar shugaban kasa karkashin inuwar jam'iyyar pdp na gabatar da sabbin hujjoji a gabanta dole ne mu gode wa wato duka jam'iyyu domin wannan ya nuna cewa najeriya demokuraɗiyya ta yi nisa sosai maimakon mutane su je suna fadace-fadace wato an yadda cewa shari'a ita ce fita a shirin za ku maji cewa wasu kungiyoyin goyon bayan sojojin mulki a jamhuriyar niger suna niyyar maka shugaban najeriya tinubu da wasu shugabannin afirka ta yamma a kotu game da takunkumin da suka dora wa kasar da ya janyo kuncin rayuwa wannan takunkumi wanda ba mu taba gani ba ya kawo rauni da yawa tunda mutane sun rasa rayukansu kuma akwai wansu da sun rasa kayansu a bisa bododin da ke tsakankaninmu da wa'ansu kasashe kamar kowace ranar alhamis yau ma muna tafi da shirin lafiya uwar jiki na hawa umar wanda a yau zai tattauna ne akan abin da bature ke kira acne vocaloid wato kuraje na fuska kenan tare da dr muslim bello katagum amma sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A yau Alhamis rundunar sojan Isra'ila ta faɗi cewa ta kai wani hari ta ƙasa a zirin Gaza kusan makonni uku kenan sojojin Isra'ila ke kai hare-hare ta sama kan mayakan Hamas. Rundunar sojan Isra'ila ta ce tankokin yakinta da sojoji sun kai hari kan maboyar 'yan ta'addan da yawa da wuraren harba makaman kariyar makamai masu linzami kafin su koma yankin Isra'ila. Rundunar sojan ta ce an kai farmakin ne don sharar fagen matakin yaƙi na gaba. Jami'an Isra'ila sun yi alkawarin tabbatar da cewa kungiyar Hamas ba za ta iya sake kai hare-haren da ke barazana ga Isra'ila ba. Bayan harin da kungiyar ta'addancin ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba wanda ya yi sanadin mutuwar mutane kusan 1,400. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa rikicin jin kai a zirin Gaza ya kai wani mataki da ba a taɓa ganin irinsa ba. a daidai lokacin da isra'ila ke ƙara yin kira ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya da ya yi murabus saboda kalaman da ya yi ranar talata kakakin majalisar ɗinkin duniya stefan dujarric ya shaidawa manema labarai cewa hukumar ba da agajin gaggawa ta majalisar ɗinkin duniya da ake kira unrwa wadda ita ce mafi girma da ke bayar da agaji a Gaza. Ta yi gargaɗin cewa in dai ba a bari an shigar da man fetur Gaza cikin gaggawa ba, to akan dole hukumar za ta dakatar da ayyukanta. Ya ce an rufe asibitoci saboda karancin man fetur da ruwa da magunguna da kuma ma'aikata. Ana kuma jalauta ɗan man da ake da shi da haka ake gudanar da zababbin muhimman ayyuka a cibiyoyi. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya iso birnin Washington a yau Alhamis don ganawa da manyan jami'an Amurka a kan batutuwan da suka shafi tsaro tsakanin kasashen biyu. Yayin da kasashen ke da burin ci gaba da barin hanyar tattaunawar tattaunawarsa a buɗe. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya shirya wata liyafar cin abincin dare a ma'aikatar harkokin wajen kasar bayan jerin taruka da za a yi a yammacin yau. mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro jake sullivan zai tattauna da yi a blair house da ke kusa da fadar white house a gobe juma'a wannan taron ya je daidai da maradan bangarorin biyu na ci gaba da barin kofar tattaunawa mai mahimmanci a buɗe a matsayin wani bangare na ƙoƙarin da ake yi na ƙarfafa dangantaka a mutunci a cewar adrian watson mai magana da yawon sullivan a cikin wata sanarwa To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan kotun kolin Najeriya ta yi watsi da bukatar da ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP a Atiku Abubakar da na ɗan takarar jam'iyyar Labour wato Peter Obi suka shigar na neman ƙarin wato hujjoji a gabanta. kotun kolin ta bayyana hakan ne a yayin zaman sauraren karen yau inda ta ce karban sabbin hujjoji ya saba wa kundin tsarin mulkin kasar na shekarar 1999 kamar yadda aka yi wa garan bawul ga dai halima abdulra'uf da karin bayani daga birnin abuja bayan dogon nazari da karanta matsayin kotun da aka fara zamanta da misalin karfe tara na safiyar yau da mai shari'a john nyan okoro ya yi kotun ta yi watsi da bukatun jam'iyyun leba da pdp akan sun saba ka'ida kenneth okonko lauya kuma daya daga cikin magoya bayan jam'iyyar leba ya nuna rashin jin daɗin sa ga yadda al'amarin kotun kolin ya kaya yana mai cewa i disagree with you that subpoena witness cannot be admitted after 21 days in my own opinion subpoena witness is an order court Jam'iyyar adawa ta PDP ta bakin sakataren yaɗa labaranta Debo Ologunaba a shafin X wato tsohon Twitter ta ce tabbatar da shugaba Bola Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben shekarar 2023 da kotun koli ta yi abun kunya ne kuma hakan ya sanyaya wa 'yan Najeriya gwiwa ganin cewa sun dauka kotun koli za ta kawo musu dauki. Shugaban jam'iyyar APC da ta sami nasara a kotun Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya yi marhaban da abin da kotu ta zartar. Babu shakka labarin zuciya tambayi fuska kamar yadda wancan kotu ya tabbatar cewa da abubuwan da 'yan hamayya suka kawo kotun wato an riga an watsi da su haka ma wannan kotu na koli ya ɗauki abubuwan nan guda bakwai ɗaiɗai da ɗaiɗai wanda jam'iyyar pdp ta kawo sannan aka duba aka ga cewa duka ba su cancanta a duba su a ba su wata wato muhimmanci ba saboda haka an yi watsi da su kuma abun jin daɗi shine duka alƙalan nan na kotun koli su bakwai kowanne ya yadda da wato wannan sakamako da aka gabatar a gabashin jama'a wasu da haka wannan abu ne na farin ciki kwarai da gaske amma kuma dole ne mu gode wa wato duka jam'iyyu domin wannan ya nuna cewa najeriya demokuraɗiyya ta yi nisa sosai maimakon mutane su je suna faɗace-faɗace da kuma kashe al'umma da tada hankali wato an yarda cewa shari'a ita ce a nasa bangare masanin kundin tsarin mulkin najeriya barista mai nasara kwamishina kogo ya ce yau abin da ya faru shine kotun karkashin hurumi na sashe na 239 na tsarin mulkin najeriya ita ce kotu ta karshe ita ce kotu ta allah isa daga kanta ba za ka iya daukaka kara zuwa ko ina ba a shari'u da ake yi a jamhuriyar najeriya kuma shi mai girma a teku abubakar peter obi sun ɗaukaka kara ne saboda hurumin sashe na 36 na tsarin mulkin najeriya da sashe na 230 zuwa na 304 waɗanda sassa ne wanda suka ba da dama cewa idan hukunci bai ma daɗe ba kana iya zuwa ka ɗaga ƙara zuwa gaba to abin da ya faru a nan shine mu suka tattara dukkan matakan da ake da su na shari'a aka yi watsi da su gaba ɗaya to haka kuma aka yi akan shi ma na fita obi shi ma an yi watsi da su gaba ɗaya saboda haka babu wani zaɓi karkashin hurumi na sashe na ɗari biyu da talatin da tara na tsarin mulkin najeriya to yanzu dole sai a rungumi kadara a anshi wannan a matsayin sahihin hukunci sannan kuma shi shugaba bola tinubu ya juyo kan shi ya tsaya ya ci gaba da shugabancin ƙasa ya mance da maganar shari'a da take ke damun shi. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya. An zaɓi Mike Johnson ɗan jam'iyyar Republican a matsayin kakakin Majalisar Wakilan Amurka a jiya Laraba. abin da ya kawo ƙarshen gwagwarmayar da 'yan majalisar suka yi tsawon kwanaki 22 don cike gurbin ɗaya daga cikin manyan mukaman shugabanci a gwamnatin amurka Johnson ɗan shekaru 51 wanda ya yi wa'adi uku a Majalisar Dokokin Ƙasar kuma shugaban jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilai ya yi nasara da kuri'u 220 yayin da 'yan majalisa 209 suka ƙi kada masa kuri'a. Dukan 'yan Democrat a Majalisar Wakilai su 209 da suka halarci zaman shugaban marasa rinjaye a Majalisar Hakim Jeffries suka kaɗawa kuri'a. Johnson dan majalisa ne daga jihar Louisiana wanda ya nemi ya haɗa kan 'yan jam'iyyar Republican su goyi bayan ƙoƙarin tsohon shugaba Donald Trump na neman soke sakamakon zaben shekarar 2020. A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. A yayin da ake cika watanni uku da juyin mulki da ya yi sanadin kungiyar CDAO ko kuma wato ECOWAS kenan suka gagaba wa jamhuriyar Nijar jerin takunkumai. gamayyar kungiyoyin bayan sojojin mulkin kasar sun kudure aniyar wato maka wasu daga cikin shugabannin kasashen afirka ta yamma a kotu na kula da 'yancin dan adam da kare muradun al'ummar nahiyar afirka saboda zarginsu da hannu a wahalhalu da jama'ar wato nijar kenan suka fada a ciki sulaiman muni barma na da karin bayani a wannan rahoto shugaban najeriya bola ahmed tinubu da patrice talon na jamhuriyar benin da wasu takwarorinsu na kasashen sai da yawo da ba a ambaci sunayensu ba ne gamayyar kungiyoyin front patriotic pour la souveraineté ke shirin shigar da kararsu a gaban kotun kare hakkin dan adam da na al'ummomi wato cour africain des droits de l'homme et des peuples a bisa zargin su da tauye hakkin yan niger ta hanyar jerin takunkumin da ecowas da iomowa suka kakaba wa kasar bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin demokuraɗiyya jigo a gamayyar ta front patriotic bana ibrahim ya yi mana ƙarin bayani kan dalilan wannan yunkuri wannan takunkumi wanda bamu taɓa gani ba ya kawo rauni da yawa tunda mutane sun rasa rayukansu kuma akwai wansu da sun ka rasa kayansu a bisa bododin da ke mu da wa'ansu kasashe a cikin shartin wa'annan ƙungiyoyi wanda sun ka sa takunkumi babu hujja a sa mini takunkumin nan mun ɗauki niyyar cewa za mu kai ƙara gaban koti na eh, yankin afirka mai kula da ƙare eh, hakkin ɗan adam kuma ba ƙasa ba ne a'a shugabannin wa'anda sun ka ɗauki wannan nauyi patrice talon na benin tinubu da sauransu suna za mu kai kara gaban koti. tuni dai aka fara yunkurin tattara bayanan da za a gabatarwa a kotun a matsayin hujjojin da ke tabbatar da cewa matakan da sai da yawo da suka ɗauka kan nishar sun cutar da 'yan ƙasar. to muna kira ne ga mutane su wanda dai sun ka samu rauni ko ta wace hanya ne su kawo muna eh, shaida wa'annan za mu tartarawa kuma sai mu kai kara mu. To amma shugaban hadakar ƙungiyoyin ruwa da son Allah dambashi da ke da irin wannan ra'ayi na gwagwarmayar kwato hakkin ƙasa ya gargaɗi takwarorinsa akan maganar bin ƙa'ida. Komi ta daɗe sai mun tafarki na doka ta haɗo mu Nijar ta amma ita shari'a saban hankali ce waɗannan shugabomin yan sidiyawa sun kasa wannan takunkumi yau yan hula muna da matsayin da za mu kai karasu kuma a saurare mu abinda muka yi duk matsalar da wannan abin ya kawo mu yi takardu sai mu ɗoka mu kai minister in justice ta niger mu kwatanta masu iko ya kamata a kai karar wannan abin tun daga mu da hujjojinmu a 1998 ne aka kafa kotun afirka mai kula da kare hakkin ɗan adam da na al'ummomi mai ofishi a birnin arusha na ƙasar tanzania a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar tarayyar afirka da nufin ƙarfafa matakan kare hakkin ɗan adam ƙasashe 34 ne suka yi rajista a matsayin ta. sai dai daga cikinsu takwas kacal ne suka yi amana da hurumin kotun Najeriya da Benin na daga cikin kasashen da har yanzu ba su yi amanna da ta ba abinda ke nufin ba ta da karfin gurfanar da irin waɗannan kasashe in ji masana sha'an diflomasiya. Sule Mummuni Barma, murya Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sulaiman Muni Barma da wannan rahoto. Ana sauraren shirin ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Tare da ni Hawa Umar, shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan acne vulgaris ko pimples kamar yadda wasu suka fi sani. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum inda ya fara da yi mana cikakken bayani akan pimples ko kuma kurajen fuska. Likita gare ka. Acne vulgaris ko kuma wanda aka fi sani da pimples wato cuta ne na fatan jikin mutum. Wannan fatan jikin mutum musamman na fiska na wuya tare da kuma sassa na jiki a wa'insu amma kuma dai ya fi aukuwa a fiska da wuya wanda kuma ba kuma bane illa cuta ne wanda ya fi affecting hair follicles wato is a follicular disorder wannan ya follicles din ba kuma bane illa ramuka ramuka da muke ganin su a fiskokin wanda sai mutum a hankali ya nutsu tukunna zai gansu wannan ramukan nan kuma wanda yawanci sukan fitar da gashi ne a wasu sassa na jikin mutum musamman hannu kirji ko kuma kafa ko wani abu makamancin haka to su kuma a madadin ya kasance gashin zalla ya fito to sai kasance cewa wannan ramukan sun yi amfani da wannan opportunity ko in ce wannan cutan ya amfani da wannan opportunity ramukan so shi ma sai yana fitowa to likita shin me ne ke haddasa irin waɗannan ƙuraje su rika fitowa a fuska? Shi wannan acne vulgaris din nan yana da manya-manyan dalilai kamar haka. Na farko dai ya kamata mu sani ko mu gane cewa duk bayanin da zan yi akwai a lot of very important information da zan faɗa wanda ya kamata a ce an gane su wanda haɗa da hormones wato hormones wani sinadarai ne na jikin ɗan adam wanda suke taimakawa gurin girma na jikin mutum wanda suke taimakawa gurin girma na a ce alal misali a maman mace tare da kuma muryan namiji da yake canzuwa kasuwa musamman in ya kai shekara sha bakwai sha takwas ko kuma mace wanda muryanta yake dawa karami yayin da ta kai shekara sha biyar sha shida wanda da a da ne in namiji dan shekara bakwai ko takwas ya yi magana za ka san yaro ne amma kuma ya kai shekara sha bakwai sha takwas sha tara ka san cewa ba wai yaro bane zalla ke magana saboda muryan ya bude so hormones suna playing very important role a wannan matsala ko in ce a wannan skin conditions din na shi acne vulgaris din so abin da yake faruwa shine akwai wani abu shi androgen androgen din nan kuma daga endocrine gland ne wanda shi ne wannan sinadarin na jikin mutum da na faɗa wanda yake playing role din. wanda a gaba a gaba a hankali kuma in ya zo ya fara yin yawa sai ya fara creating natural oil a jikin ɗan adam wannan natural oil din nan shine sebum wannan sebum ɗin nan kuma is natural kamar watan da na faɗa so kenan yana nufin ba idan mutum yana yawan cin maiko bane ko kuma tana yawan cin maiko yake nufin cewa za su yi developing wa'inna a'a ko kana cin maiko ko baka ci naturally jikin adam Allah yana halittar mutum sai kasance wannan wannan maikon ya riga da ya fito on its own wanda kuma in yazo ya fito yakan yi creating different forms din da yake leading to wannan acne vulgaris din menene ma bambancin kurajen pimples da sauran kuraje acne vulgaris yana da bambanci sosai saboda shi most of the time akwai wanda masu suke considering din shi a matsayin normal saboda it's a natural process misali ce it's a natural process saboda so androgens ne suke stimulating din shi su sebaceous gland tare da other sasha na jikin mutum wanda suke playing very important role kamar yadda na faɗa hormones tare da su genetics tare da su family history tare da kuma bacteria suna playing roles but yawanci shi genetics ko in ce jinsin mutum ne wato abin da yake bambance mutum generally tare da sauran mutane shine jinsin shi su dna da sauransu da sauransu haka to shi ma wannan wato ainihin acne vulgaris ba mamaki ba ne ya fito through jinsin mutum wato in jinsi na ya da wannan to bayan da na iya haka zai fito haka ma kuma akan samu from hormonal uh, imbalance ko kuma hormones generally wanda kuma wayansu ma kan consider din shi a matsayin alama ne na girma so kamar yanda namiji kamar yanda na faɗa a baya in ya kai shekara sha bakwai sha takwas yakan zo ya gaji murin sha bude ko kuma budurwa in ta kai shekara sha uku sha hudu kaga ta fara mama to ba ka zo ka ce zaka ba da wannan maganin ba to shi ma haka acne vulgaris ba za ka zo ka ce ga standard maganin shi ba saboda it's a natural process so sai samu in su ba sa considering in shi a matsayin skin infection but rather dai kawai kamar skin irritation din ne kuma da discomfort din da ba a zo a zo a ce to ga magunguna za a ta bayar ba dan ai treating din shi sai ga wanda yake ta neman maganin acne vulgaris ko kuma pimples kar su na bata lokacin su yin hakan za su iya samun abin da zai dan rage musu amma ba shi yake nufin zai tafi ga baki ɗaya ba lokaci ne ya kai kawo shi kuma lokaci ne zai tafiyar da shi kamar mace ne wanda ya kasance tana al'ada ba kai saka tsayar da shi ba sai dai ka bada abin da ka san zai tsayar da shi da karfi wanda kuma hakan yana jawo mata illa to shi ma hakan haka ne vulgaris ba za ka zo ka ce za ka yi forcing ga tsayar da shi ba shi ma lokacin tafiyan shi in yi to zai zo ya tafi musamman in mutum ya wuce shekara talatin da bakwai ya wuce arba'in sai wahala ka ga wannan pimples din sai dai ka ga alaman shi a jikin fiskan mutum so bambancin shi kenan na farko bambancin shi kuma na biyu shine mutane da yawa sukan iya mistake din wannan acne vulgaris din da folliculitis ba baye wato wani irin kuraje da ake samu yayin da musamman maza suka aski gemu su irin suka yi askin nan gaba ki da sai ga kuraje sun dame su sun takura musu so ba ma zallan shi ba muna da other forms of skin infections su dermatitis dermatosis tare da wanda suka fi shi yawa su kuma wanda amma ba sa fitowa a fiskar mutum an ba mamaki bane mutum ya kasance ya samu skin infection din da ya fito a fiskar shi wanda ba acne vulgaris ba haka ma kuma zai wahala ka ga wani kuma wato ainihin a skin infection ko kuma cuta na fata a kafan mutum a cinya a baya ko a ciki kai tunanin pimples ne a'a pimples shi a fuska yake fitowa in yi yawa ya zo wuya a yayi yawan yawa kuma sai je kirji amma wanda bai cika faruwa ba To likita wasu na alakanta irin waɗannan ƙuraje na pimples da girma ko kuma balaga. Shin yaya abin yake a likitance? Sosai mako haka ne, saboda yawanci ai ya fara fitowa ne mutum ya shekara sha biyu sha uku sha hudu sai kuma ya ci gaba da aukuwa sai sa ba mamaki bane kaga yar shekara sha biyar kyakkyawan yarinya budurwa ta zo ta fara creating wannan a shekara sha biyar sha shida sha bakwai wani har ya kai mata shekara ashirin da hudu da biyar da shida so wannan is absolutely normal saboda girma yana alakanta shi yawanci a at puberty da adolescent shi wannan androgen tare da su wato any endocrine glands in hormones din na fada a baya yawanci ana da high level of their activity peak level din su ne lokacin sun fara yin yawa ko ince karfin su ya fi yawa a wannan age din to da further karfin su ya fi yawa a nan age din to age in girma kenan kamar da na faɗa irin yadda ake al'ada muryar namiji kasance ya buɗu ko a gashi a jikin namiji ko jikin mace wanda da babu to shi ma ba amma kenan an ga wannan pimples din a wannan lokacin saboda yawanci yana tafiya da process in girma kuma a the same time ba shi yake nufin cewa dan kai oke baka baka ga danka ko ko ga arki tana wato ainihin pimples ba yake tunanin eh, ayi tunanin cewa akwai matsala a girmanta ko kuma a girman shi a'a ai ba kowane namiji bane kowace mace suke da shi kuma ba shi yake nufin cewa suna da matsala ba haka ma wanda suke da shi ba shi yake nufin cewa suna da matsala ba kowa da yanda Allah ya halice shi isa daga cikin manyan abubuwan da na faɗa a baya genetics yana playing role family history wato in kasance uwa ko uba ko wanda cikin dangi na kusa kusa yana da shi ba mamaki bane shi ma mutum ya creating har kama kuma bacteria yana iya causing ko kuma yana iya wato ainihin exaggerate din abin ko ya kasance ya sa shi yawa irin shi wato propionic bacterium acnes din kenan to yayin da mutum ya kasance ya fara girma musamman da ke shekara sha biyu sha uku ya fara yin sama so an fi samun activity mai karfi na wannan androgens ko kuma ce wannan na sinadaran jiki na hormones din da ya kasance suke uh, activating ko stimulating sebaceous gland shi kuma sebaceous gland dama opportunity yake jira wanda kuma wannan androgens din sun riga da sun bayar so continuously sai zai fara accumulating yana creating wannan natural oil din na sebum din nan daga nan kuma eventually har ya kasu wani abu shi pilosebaceous duct wannan pilosebaceous duct din nan yana yin yawa yana yin yawa har ya kasu wani abu shi comedon so wannan comedon din na kamar yadda na faɗa a baya ya rubu kashi biyu muna da open muna da kuma closed amma kafin mu je ga rabe-raben shi ya kamata mu fahimta me a cikin wannan comedon din nan mai kone wanda ya taru yawa ya haɗu da Ɗan bacteria ya haɗu da kuma su epithelial debris so wa'annan dukkan su kuma akan same shi ne akwai na jikin ɗan adam saboda kamar bacteria akan samu microflora haka kuma at the same time akan samu wani form of bacteria wai shi bacterium acnes wanda ya fi muni wanda in ya zo ya haɗu da wannan comedon ko mai jikin da yake fitowa da wato ainihin gashi ta ramukan fuskar mutum da sai ga abin ya fi worst sai za ga wani a nashi pimples din bai kai na wani yawa ba na wata ya fi na wata wani har ya muni sosai wanda har sun ga mutum yana rufe fiskan shi saboda wa'innan bacterium din tare da su a epithelial debris tare da shi sebum din sun zo sun haɗu sun yi accumulated sun zo sun kumbura a fuskan mutum ya zo ya dawo differences sha kuma na fiskan ya yi yawa ya bazu kuma so continuously kuma shi kan shi comedian din na kamar yadda na faɗa sai ya zo ya rabu into two ko in ce into almost four muna da early comedians muna da late comedians muna da kuma wato ainihin shi inflammatory pustules ko kuma pupils sai kuma finally muna da shi nodular cyst so duka wannan hawa hawa ko in ce mataki mataki ne na wanto ainihin kurji da muke gani ko in ce kurajen da muke gani a fiskar mutum shi early confidence ba a cika ganin shi ba saboda yana fara girma ne a cikin layers of the skin irin su dermis epidermis da sauransu sai kuma late confidence wanda sun dan fara girma ne sun fara fitowa amma ba su fito inda ni da kai zamu gani ba sai inflammatory pustules wanda kuma sun fara samun wato ainihin dan cututtuka tare da other little little inflammatory cells da su yi accumulating a gurin to sai su fara fitowa wannan za ga ya fito ana dan ganin an kasa mutum yana da kuraje amma ba sosai ba amma kuma wannan kuma shine zai na ji a fiskan shi amma kuma ba dole a ce an gani ba sai finally kuma nodular cyst wanda su ne suke fitowa sosai wanda mutum in ya taba fiskan zai gani wannan kuma bai taba ma zai iya ganin shi haka so wannan comedians din nan kuma a ire-iren su muna da kala biyu muna da white head muna da kuma black head white head din su ne wanda basu su cika yin muni ba wanda za zaga mutum gashi yana da dan kuraje a fiskan su amma ba sai fito wanda har za a gani ba sun fi yin dan fari-fari a cikin wato yawanci fiskan mutane za gan su dan ya yayi farfar haka dugo dugan ramukan amma kuma ba shi ga nufin ba pimples din ne pimples ne amma wanda gashi ka kira shi kaman boyayye amma kuma yana nan dai sai dai bai kai shi black blackhead muni ba saboda blackhead din ya kai to da kuma that comedy sun har sun fito har sun kuma fashe in suka fashe na kuma sai zo su fara yawa kuma most of the time akwai wani abu shi propionic bacterium acnes wanda shine in ya fi yin yawa ko ya an important role ya kan playing very important role a gurin girman wannan comedy din nan wanda in ba cutar bacteria ma sai ka samu cewa shi ya ci gaba da akuwa ya ci gaba da yin yawa. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin sai a tare mu a wani makon inda za ku ji mu ɗauke da wasu muhimman bayanai akan pimples a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku Dr. Muslim Bello Katagum da muka kasance tare da shi a cikin shirin sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabata fatar nake cewa mu huta lafiya. Ta gaida Hauwa da bakon nata yanzu ku ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a. ya ce alkalan kotun kolin najeriya muna fatar a shari'ar da kuke yi ba za ku bi umarnin wani ko wasu ba ku yi adalci ga kowa da kowa domin nema wa kan ku kima da mutunci a idon duniya ta yadda har wasu alkalai masu zuwa na baya su yi koyi da ku a wajen yin adalci sai sakon salihu isa fana karamar hukumar mulkin dandi kan ba jihar Kebbi najeriya ya ce muna kira ga mai girma gwamnan jihar mu ta kebbi dr nasir idris kauran gwandu da 'yan majalisunmu da cewa kada su manta da alkawarin da suka yi mana lokacin neman zaɓe na gyara mana hanyar mu ta garin fana zuwa mai gwaza wadda ta wuce zuwa dukushi da fatar kirana ya kai ga waɗanda na yi domin su sai saƙon isa lawal girgir magajin garin girgir jihar yobin najeriya ya ce maganar da ministan lafiyar najeriya ya yi na cewa yunwa na cikin babban cututtukan da ke damun 'yan najeriya a gaskiya wannan magana haka take domin mafi yawan al'ummar najeriya ba sa samun cin abinci sau uku a rana to madalla yanzu ko da wadanne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice To a takaice a yau Alhamis rundunar sojan Isra'ila ta faɗi cewa ta kai wani hari ta ƙasa a ziran Gaza kusan makonni uku kenan sojojin isra'ila ke kai hare-hare ta sama akan mayakan hamas rundunar sojan isra'ila ta ce tankokin yakinta da sojoji sun kai hari kan maboyar 'yan ta'addan da yawa da wuraren harba makaman kariyar makamai masu linzami kafin su koma yankin isra'ila rundunar sojan ta ce an kai farmakin ne don sharar fagen matakin yaƙi na gaba Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa rikicin jin kai a zirin Gaza ya kai wani mataki da ba a taɓa ganin irinsa ba. A daidai lokacin da Isra'ila ke ƙara yin kira ga babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya da ya yi marabas saboda kalaman da ya yi ranar Talata. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stefan Dujarric ya shaidawa manema labarai cewa hukumar ba da agajin gaggawa ta majalisar ɗinkin duniya da ake kira unrwa wadda ita ce mafi girma da ke bayar da agaji a gaza ta yi gargaɗin cewa in dai ba a bari an shigar da man fetur gaza cikin gaggawa ba to akan dole hukumar za ta dakatar da ayyukanta. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya iso birnin Washington yau Alhamis don ganawa da manyan jami'an Amurka a kan batutuwan da suka shafi tsaro tsakanin kasashen biyu yayin da kasashen ke da burin ci gaba da barin hanyar tattaunawarsa a buɗe. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya shirya wata liyafar cin abincin dare a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar bayan jerin taruka da za a yi a yammacin yau. mai ba shugaban kasa shawara wato kan harkokin tsaro jake sullivan zai tattauna da yi a blair house da ke kusa da fadar white house a gobe juma'a wannan taron ya je daidai da maradan bangarorin biyu na ci gaba da barin kofar tattaunawa mai mahimmanci a buɗe a matsayin wani bangare na ƙoƙarin da ake yi na ƙarfafa dangantaka a mutunci. to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan la'asariya sai kuma da daddare idan Allah ya mu za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma wacce ta shirya ta kuma bada umarni Fiona wa Mayi da kuma injiniya mu na wannan la'asariya Jumbe Hamza. Baba ya makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Wassalam amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Assalamu alaikum.